can da huta yawa yaushe ka dawo yanzu da na shigo san da zuwa dama tuntuni baba na neman ka yau tun safe yana tari ya kamata a duba shi <laughs> gaskiya to kafin ya tashi ni ma ina so in gana da mahaifiyarsa gana ai allah ya sa samu ne eto eh samu ne kwa in kuma ke biki samu ba to a samu ki um, <laughs> abin da nake so in gaya miki ina ganin wato ya kamata ki tsaya ki tunanin wato yadda za ki tsara rayuwarki nan gaba haka ne amma kuma abin da baka sani ba shine na riga na tsara rayuwata ta gaba a gidan nan zan yi rayuwa ta har abada kuma a ɗakin nan da ni da ɗana duka a hannunka muke kina nufin ba za ki sake aure ba kenan gaskiya ka ne saboda me saboda zuciyata ta karya da maza ta sare ta tsorata da kai da namiji na afka tarkon namiji kuma ba na fatan na sake afkawa ban taɓa yadda buhari zai juya ya zama macuci a gare ni ba ya riga ya ci muryar gangata kuma ya yadda kaurena na wannan ba dalili bane ne ai maza ba su taɓa haɗuwa sun zama ɗaya ba ai yanzu idan har kika ce ba za ki aure ba to kamar buhari yana ci gaba da cutar ki ne saboda haka ya riga ya lalata miki rayuwa to amma ya zama dole ne ki tsaya ki yi tunani ki yi aure ki ci gaba da rayuwarki wannan shine hanya mafi a'ala saboda na imanin ko da yau a ce mahaifinki yana a raye lalle ku zai baki shawara ki aure domin ba zai taɓa baki shawara na cewa ki ci gaba da zama haka ba zan yi aure <laughs> to na ji daɗi a maimunatu na san kina da labarin yadda na auri matata umma salama da yadda kuma allah ubangiji ya karɓi ranta da kuma tun lokacin ban sake yin aure na sani kin san abin da yasa tun da allah ya mata rasu har yau ban yi aure ba a'a wato tunda Allah ya mata rasuwa ban taɓa haɗuwa da matar da naji ina ta ina so ba sai da Allah ya haɗa ni da ke saboda haka maimunatu ina so zan aure ki kuma wannan abu ne da nake so in baki dama domin ki ce ki zauna ki tunani na baki daga yanzu zuwa wayewar gari ki shawara um, ba abola kike ba kuma ba mara kowa ba ce ke a yanzu kina da yanci da za ki shawara ko ki amince ko ka ki amince a shirin nake da in karɓi duk irin shawarar da kika yanki na barki lafiya bola ko ba abola ba a gida ko ba a gida ba yanci ko babu yanci zuciyata ta nutsu ta saurare ka kuma ta amince buhari wallahi ka bani mamaki ka bani kunya har zaka saki maimunati ka kore ta a gidanka ba tare da kai bincike ba ashe san da kake mata da kaunar da kake nuna mata duk ƙarya ne da har zuciyarka za ta amince da maimunati ta aikata zina a cikin gidanka wallahi buwari na yi nadamar sanin ka na yi nadamar shige maka gaba wajen soyayyar ku da maimunatu wallahi da na san soyayyar da kake yi wa maimunatu ba ta ta karya ba wallahi ba zan taɓa bari ka aure ta ba haba manni zuwa ne fa na jinatar da su a tare fa a kan gado suna kwanci wani tunani kake so in yi ai dole in yi tunanin haka ko kai ne a wannan matsayin abin da ka tunani kenan buhari idan ni ne na je na same su turmi da tabarya abin da zan ayyana a cikin zuciyata kawai shine asiri ya mata ta aikata haka amma maimunatu ba za ta taba aikata haka me ka sani game da maimunatu tsintarta kawai kai ba a sama ni ne na san maimunatu ni na san abin da za ta aikata ni na san abin da ba za ta aikata haka kawai ka zo ka mata ƙazafi ta shiga uwa duniya ba a san halin da take ciki ba buhari da wahala a samu mace nitsatsiya kamar ta a wannan zamanin amma kai da baka san haka ba ka kore ta ta shiga uwa duniya ba a san halin da take ciki ba ba a san wace irin wahala take sha ba yanzu yanzu haka ma zargin da ka mata bakin ciki ya kashe ta inda ba a san kowa ce ita ba amma kai gashi ka zauna cikin yan uwanka ka rashi kana jin daɗi babu abin da ya dame ka kaga saboda ranka ya ɓaci bai kamata ka buɗe baki kana gaya min irin wannan magana kai kanka ka san cewa ni mai san minati ne wannan abin da ya faru tsakanin da ita kawai ya faru bisa kuskure ne kuma ka san ɗan adam baya baya wuce yin kuskure wallahi wannan ba kuskure bane buhari ka cuci maimunatu duk halin da maimunatu ta shiga kai ne sanin ni kuma ka yaudare ni da na kasa gane kai ba masoyi bane a gurin maimunatu har ma nake tsammanin ka fi ni santa ashe san da kake mata bai taka kara ya karya ba dan da san da kake mata ya taka kara ya karya ba za ka kore ta daga gidanka ba wannan abu ne na kaddara bayan baban maimunatu duk duniya na bana jin akwai wanda ke ta kamar kai kariya kake wannan ba kauna bace wace kauna haka kauna take na so maimunatu fiye da duk wani mahaluki zai so ta ya mace a duniyan nan ina so ka sani da na buɗe baki na ce maimunatu ina son ta na san za ta so ni haka kuma da na buɗe baki na gaya mahaifin maimunatu ina son ta duk duniyan nan ba wanda zai aura ita sai ni wari kai kanka an baka ita ne saboda ni ne na shige maka gaba da na so da yanzu maimunatu tana gidana amma na danna na wasan saboda ni talaka ne ban dace da ita ba idan ta shigo gidana wahala za ta sha kuma ina so ka san na haƙura da ita ne saboda ina son ta fiye da yadda nake son kaina a zato na kai attajiri ne in ka aure ta za su samu walwala da kwanciyar hankali a gidanka amma ina sai ka gaza ka ci amanarta ka yaudare ta ka cuce ta ka kore ta na imanin kaya gani saboda ka cewa ni mai santa ne so na haƙiƙa wannan abin da ya faru ƙaddara ne amma ina so ka sani ina son maimuna ta ƙololuwar so buhari idan wanda kake so ya cuce ka sai ka ɗauka kai ne ka cuce sa idan wanda kake so ya ci amanar ka sai ka ɗauka kai ne ka ci amanar sa haka idan wanda kake so ya wadare ka sai ka ɗauka kai ne ka yaudare sa sai ka masa hukuncin da ya kamata ka yi masa idan wanda kake so ya maka laifi sai ka yafe shi idan wanda kake so ya bakanta maka rai kai kuma sai ka faranta masa rai haka idan wanda kake so ya abun kunya sai ka rufa masa asiri idan wanda kake so ya shiga duniya sai ka bi shi ka nemo shi ba ka zo ka zauna a gida ka rashi ba ina so ka sani nisan ta ya dawo niman ne zan shiga duniya zan nemo ta zan rike ta riko na hakika ko ganin ta ba za ka sake yi yake hakika ki zo ki je kalamu wahi maimunat zo maimunat zo maimunat yake yake yake yake yake yake yake maimunat yake yake yake yake yake yake yake maimunat zo bayan ka zo kofar gidanmu ka gama zage mahaifiyata mai ka zo nema in yi maka babu abin da na zo nema abin illa kawai na zo in saka miki da abin da ni kika mu abin da nake so ki sani shine ban taba aikata abin da na nadama a cikin rayuwata irin abin da na aikata akan munata ba musamman ma saboda na fuskanci tana cikin mawuyacin hali na raba ta da bangon da ta jingina da shi na saka ta a cikin duniya ba zan zuba miki ido kina nishadin cimma burinki ba saboda haka dole in tsaki fansa akan ki to me za ka yi me za ka iya kai haka isa ka zo a kofar gidanmu ka ce za ka min wani abu me za ka yi duk abin da za ka yi ka zo ka yi ina jiran ka me za ka yi to ma me za ka yi ka yi kai ka isa ka zo kofar gidanmu ka ce za ka yi min wani abu ka isa wallahi ah, ah! Why maimunatu na yi matuƙar farin ciki da kuma jin daɗi da allah ubangiji ya sa ni zan aure ki kamar yadda akwai yaushe nake gaya miki wato tun da ta kuma salama ta allah ya mata rasuwa an taɓa ganin macen da na gani na ji ina so baka maki kuma wani ikon allah duk kusan abin da nake so ga 'ya mace ke kin mallake su shi sa kullum nake gode allah da allah ubangiji ya haɗa ni da ke Doctor kenan. Bamu taba zaman minti biyar da kai ba ba tare da kayi beni ba. Kana tuna min da babana. Kullum muka zauna da shi sai ya yi beni ko kuma ya saka min albarka. Kasancewar ka matsayin mijin da zan aura shi ke da ƙarfafa min gwiwa. Saboda kai kaɗai zuciyata ta aminta da shi. Kana da hali irin na babana. Kuma insha Allah kai ne zaka zama maganin Jannatu. Ah. Malam. Ya za ka shigo mana gida haka kawai lafiya kawai ka faɗo cikin gida sai ka ce abin nan. Ni mijinta ne. Sunana Buhari. Maimunatu matata ce. Ni ba ka ba a Azalim. Macuci mayaudari. duk cutata da kai bai ishe ka ba sai da ka bi wani to wallahi baka isa ba dan na riga na maka nisan da ba za ka iya kamo ni ba kaga wannan shine mijina shi nake kauna shi nake so shi na sallama wa rayuwata kuma shi ke so na dan kaina ba don wani abu ba ka bace min daga gida bana kaunar ganin ka kuma ba zan taba yafe maka ba abin da ka mu ka sani na amince da kai ka cuce ni ka ci amana ta ka ci amanan babana ba zan taɓa yafe maka ba ki haƙuri ne mun ki haƙuri hmm. ka ɓace mu ki tsaya ki saurari abin da ke so in gaya miki ki haƙuri duk abin da ya faru tsakanin da ke bisa kuskure ne kuskure ka ɗauki duk abin da kama ka ɗaura akan kuskure kaɗai kuma kai tsammanin kalmar za ta ɗauka ba za ka sake samun damar da za ka tsaya kai min magana kai min daɗin bakin da zan amince da kai ka ƙara cuta ta ba. Dan Allah ki saurare ni. Ka matsa ka bani guri. Ki haƙuri. kin ji bata ki da ke ni ki da ke ni saboda ki nuna min tsanar da kika yi min kin ji ki da ke ni in har kina ganin cewa dan adam baya aikata kuskure haba ashe har zaki manta hudubar da mahaifinki ne magana ku ta ƙarshe kafin Allah ya ɗauransa cewa yake bi ni yadda kika bi shi ce miki yayi in na ce eh kar ki ce a'a amma yau saboda babu shi ya rasu kin tattara komai kin manta ko ke ce har kike ɗaukan takalminki kike dukana kin manta alƙawarin da kika mishi har ni ne zan zo tsaya gaban ki amma ki kalle ni ki ce ni ba mijinki bane eh shikenan ki da ke ne ki tabbatar min da cewa duk wa'annan abubuwan al'uwar da ke ɗauka mai a baya duk kin manta da su saboda ba shi da rai sa ba a bakin komai suke ba a gurin ki na ne ya gushe har na iya ɗaukan abu na bige ga shi ka yafe mu na haukace na yi wa babana butulci ban mishi adalci ba na yi abin malam ka yi wa allah ka daina cutar da yarinyar nan saboda kaga tana da raunin zuciya yaya za ka yi haka yarinya ka kore ta daga gidanka ka sa ta shiga duniya ta rasa yadda za ta yi da rayuwarta eh yanzu kuma ta fara samun rayuwarta ta fara dawowa za ka zo kuma ka kama hannunta ka sake mai da ita can wahala haba malam ka ji tsoron allah ban ga laifinka ba na san dole ka kalli abin ta fuskar haka tun da har daga bakin maimunata ka ji maganar nan kuma kana son ta ba mamaki don ka faɗa min haka amma ina so ka yi min adalci ɗaya don Allah ka bani minti ɗaya ka tsaya ka saurari maganar da zan faɗa in har bayan na gama baka labarin nan baka amince da abin da na faɗa ba baka kuma gane cewa wannan abin a bisa kuskure ya faru ba na yadda zan tafi in ban maka ita ka aure ta ni kuma zan tafi can in je nemi to kun ji abin da ya faru daga baya da na gane gaskiya abin ya dame ni matuƙa sai na yi ta neman maimunatu amma ban san ita ba duk wanda ya san na da in ya gani yanzu ya san cewa ba haka nake ba na lalace na ci geta a gidan rediyo da gidan talabijin amma allah bai sa an ji ta ba sai yau Allah ya sa na ganta ina matuƙar son matata ina kuma tausayin ta koma cikin irin halin labarin da ta baku a baya ba alamu ne na yaudara ba mutum yi irin gwagwarmaya da na yi a neman auren mai maimunatu ba alamu ne na yaudara ba in sake ta sanin daga baya in zo ina ta neman ta kamar ruwa a jallu. a yi haƙuri duk abin da ya faru bisa kuskure ne kai ma baka yi bincike ba kawai ka yanke hukunci ba haka ba ke ba za ki ji shi abin da ya ji ba kuma ni a gani na abin da ya yi daidai saboda ko da ma wane ne a wannan yanayi zai aikata abin da ya aikata kuma na goyi da bayanka na gamsu da bayaninka kuma abin da na ji daga gare ka na yadda da shi saboda haka ina ganin nema na amince lalle lalle matarka ta da gare ka na ganin shi daidai dai amma fa da sharadi wani sharadi ke rajiya bayan ka kore ta ta koma gidan babanta nan ma suka kore ta sai ta rasa inda za ta sai ta koma bolan nan da aka tsinto ta mu ma a nan muka tsinto ta a bola saboda haka yanzu maimunatu mu ce bayan ka sake ta zuwa yanzu ka san dai ta gama iddatta domin duk mutumin da ya saki matarsa da ciki da zarar ta haihu iddata ta ƙare. saboda haka yanzu ko za ta koma gidanka sai an yi sabon aure shi sa yanzu muke so ka nemi sabon aure a hannunmu domin mu ne wakilanta mu ya kamata mu mata duk wani abu da iyaye suke haɗa da wani abu zai faru na shari'a wallahi za mu tsayawa maimunatu kuma ko nawa ne za mu kashe kamar yadda kowane mai kuɗi yake ji da zai kashe kuɗinsa ga ɗan uwansa ina fata ka fahimci abin da nake nufi na ji kuma na fahimta insha Allah kuma duk shari'in da kika faɗa zabi in Allah ya wannan shi ya min da irin ƙaunar da kuke wa maimunatu da kuma yadda kuka mai da ita ya abin da na fito da shi daga gidanka daga cikin ciki na yana ɗaki yana bacci na sa masa sunan baba Allahu akbar na yi farin ciki da jin haka dama ni ma a zuciyata abin da nake niyyi kenan in sa sunan baba idan Allah ya sa abin da yake cikin cikin ki ya kasance namiji Allah ya raya mana shi Doctor kai hakuri eh, Babu ai abin da ya faru mai maimunatu ba laifin ki bane haka Allah ubangiji ya kaddara kawai yanzu sai dai mu gode wa Allah da Allah ya sa ba a riga an daura aure ba mijin ke bayyana saboda haka babu komai ba wanda yake da laifi sai dai mu ce kawai Allah ya sanya alheri Allah ya bar zumunci sai kuma akwai alfarma idan yake so roƙa a gare ku da Allah ina so mu dunguma yadda muke dinnan mu je gida saboda nima 'yan uwana su gana da ku a samu fahimta wannan gaskiya ne babu wani abu don wannan sai mu tayi mu shirya ok an ka patients in to to ganin zuwa ganin insha Allah um, ina ganin zan next time insha Allah maimunar ta zo maimunar yaki yaki yaki yaki yaki yaki ah, ka tona farin cikin da wannan <laughs> farin cikin da kai ko ni ka da ma abubakar ai sunan mahaifinta ke kwarai <laughs> to abu da ne suke fa Alhaji. Alhaji. Ka santa ta ne? Hmm? Wallahi ta mun kama da wata ne. Hajiya, yau na gona abin mamaki a gida wani abokina. Me ya faru? wato wata na gani kisan tsaga karake da ita bambancin ku kowace shekaru da gaske kake yi wallahi da gaske maje ka kai ni gida mai yiwuwa wani abin al'ajabi ya iya faruwa shikenan maimuna kiya kiya kiya kiya kiya kiya kiya maimuna kiya kiya kiya kiya kiya kiya kiya maimuna ki zo godiya ta tabbata ga Allah wanda ya fita daban a cikin tsare-tsarensa Allah ya tsare faruwan haka a gaba. Kuma da fatan za ki yanke alaƙar da ke da ita tsakanin ki da wannan bola. Ai ta ma yanke. Don yanzu ta zama 'yar gidanmu. Mu duk abin da ta rasa yanzu ta dawo da shi. Me yiwa ma Allah ne kaddara haɗuwarsu cikin hukuncin Ubangiji. Salamu alaikum. baiwa Allah san da zuwa. Yawa. Akwai wani abu da nake zargi game da yarinyar nan. Amma ban san ya zan bayyana muku shi ba. Kina zaton ƴarki ce? Haka nake zato. ƴarki ta taba wata ne? ba bada ta yi ba sace ta aka yi aka raba ni da ita bayan na ga tsohuwar fuska ta a tare da ke duk na ji a jikina ke mahaifiyata ce sarki ya tabbata ga ubangiji madaukin sarki mai kowa mai komai kowa ya fi da sake ganin ki mun kasa cinka a ina kike kina raye ko kina wani guri mun yi cigiya mun yi cigiya babu labari kowa ya fi dare rai ashe ubangiji ya ware wani lokacin da za mu sake haɗuwa ashe da rabon ki ga kannanki yan uwanki su ganki lalle Allah ya kakara kin yi gwagwarmaya da rayuwa Khadija kin yi fama da jarabawa daga wajen Ubangiji in Allah ya yarda wannan shine na ƙarshe Amin. Ina neman alfarma a wajenku. Ina so ku dubi halaccin da mutumin da ya tsinto ni daga bola ya yi min. Ku dubi yadda ya so ni fiye da 'ya'yan da ya haifa a cikinsa. Ku dubi yadda ya zaɓi ya saka min sunan da ya fi kowane suna muhimmanci a wurinsa. sunan mahaifiyarsa kenan ku dubi yadda a lokacin da zai rasu bai kula matarsa ko yaransa ba ni ya zaɓe yi wa wasiya ya kuma nuna min hanyar da zan bi na zauna da duniya lafiya bayan tsawon lokacin rasuwarsa ne na haɗu da ku iyayena da kuma 'yan uwana na jini. A nan ne na fahimci sunana Khadija, ba Maimunatu da na zo da shi ba. Ina roƙonku, ku ajiye Khadija, ku riƙa kirana da Maimuna, saboda tuna wanda ya saka min sunan. da kuma wacce aka saka domin ta. Hakika da farko zan ce Allah ya ji ƙarshen da kafurta mishi. Duk da sunanki Khadija suna ne mai daraja a wajena. Domin sunan mahaifiyata ne. Amma daga yau ya barki. na yi matuƙar baƙin ciki mutumin nan da ya raina ke nuna miki kauna bai kai wannan lokacin ba da ya san yadda ya raina to babu komai duk da yana da iyali insha Allah za mu tallafa iyalin shi kamar yadda ya tallafa miki ɗari bisa ɗari sumação de uma fábrica. Hajiya ya aka yi aka sace ni. Wallahi ban sani ba. Dai ina tare da ke a ɗaki. Na shiga wanka. To bayan na fito ne sai na iske babu ke. Tun daga wannan lokacin. ba mu ƙara jin wani abu ba ba mu kuma san inda kike ba har sai lokacin da kishiyata ta zo rasuwa Akan kan gadon asibiti take faɗa mana cewa ita ce ta sa a sace ki a kuma ce da ki saboda ita bata taɓa haihuwa ba ni kuma an auro ni ko shekara ban yi ba na haife ki wannan abin ya faru ne shekaru bakwai da suka wuce ta ce ba ta san inda aka jefar da ke ba a bola aka jefar da ni ni kan ba zan iya yin wannan abin da ki ta yi ba amma dai hajiya ina fata kin yafe mata sai bayan rasuwanta na yafe mata saboda kwaɗayin nema Allah ya yafe min laifukan da na yi masa hajiya ma na yafe mata Allah ya gyara mata ayyukanta. gidanki? Alhaji Umar a shi ne Waɗannan duka ‘yan uwana ne na jini. Sarki, na miki murna mai wani to. Ina jin mai. Ina ɗaki. Sannunku. Jimai. Oyoyo. Na sami iyayena. Gaba ɗayansu tare muka zo da dangina. Alhaji Umar a shi ne ba ɗana. Alhaji Umar Afai. Eh, shi ne mahaifina. Me yasa kika dawo gare mu? Me yasa baki watsi da mu kamar yadda muka yi watsi da ke ba? Gaskiya Maimuna take yar halacci. Kin cire tuta da kika dawo gare mu. A maimakon ki mance da mu. Ban taɓa jin labarin wata mace a duniya kamar ki ba. ke daban ciki na yi nadamar abubuwan da na aikata miki a baya na yi hauka da bari keke a matsayin yaya ba babu wani mahaluki a duniya da ba zai so ki kasance yayarsa ba na gode wa Allah da kika kasance haka mai haƙuri mai mutunci da kuma sauƙin zuciya dan na tabbata ta ba za ki yafe mana abubuwan da muka aikata miki ba ta Allah bai mana tiki kafarta mana na yafe muku tuntuna na daɗe da yafe muku Jummai, saboda ina tsoron kan na mutu ban yafe muku ba na bana el açan bir kişiye sahip olmalıyım.